daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba adamu tare da ku a wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumi su muna kuma dauke da shahin bayan labaru sannan sai shirin nan na kokun san sai kuma duniyarmu a yau sai shiri na musamman da muke ɗauke da shi na ranakun watan ramadan mai alfarma da fatan za kusance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya bayan ɗaya Labarun duniya da farko ga kanunsu. wasu kasashen musulmi sun fara azumin ramadana a yau asabar yayin da wasu kuma za su fara gobe lahadi an yi musayar yawo tsakanin shugabannin kasashen amurka da na ukraine habasha da Somalia sun tattauna hanyoyin sake mayar da alaka to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar wasu ƙasashen musulmi sun fara azumin ramadan a yau asabar yayin da wasu kuma za su fara a gobe lahadi idan allah kai mu daga cikin kasashen da suka fara azumin a yau asabar da akwai saudiya qatar haɗaɗɗe daular larabawa oman bahrain da kuma kuwait sai kuma kasashen masar syria Inu, yaman sudan somalia libya tunisia da kuma algeria ƙasar morocco kuwa ta sanar da cewa yau asabar ne cikon watan shaban gobe lahadi zai zama farkon watan ramadan mai alfarma a ƙasar iraki ofishin da ke kula da hauraren addini na ahalusunna sunna ya san da cewa yau ne farkon ramadan yayin da ofishin babban marji'in shi'a sai da alisa ya sanar da cewa gobe lahadi ne farkon ramadan din a nan iran ma dai an sanar da rashin ganin wata a fadin sassan kasar a daren jiya juma'a don haka yau asabar zai zama cikon watan shaban gobe lahadi kuma zai zama farkon watan ramadan mai alfarma idan allah kai mu an yi jana'izar shahidan hezbollah fiye da 100 a kudancin labanan a jiya juma'a ne dai aka yi jana'izar shahidan hezbollah 130 a garuruwan aitar sha'ab da kuma aitar da suke a kudancin kasar tashar talabijin ɗin almanar ta watsa wato labari da kuma taron jana'izar kai tsaye na shahidai 95 da suka yi shahada watanni uku da suka gabata yayin yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila a can garin etishab a garin etron da shi ma yake a kudancin labanan ɗin jana'izar shahidai talatin da biyar aka yi dukkanin jana'izar biyu ta sami halartar dubban mutane daga cikin garuruwan da kuma wajen garuruwan a gefe ɗaya a daidai lokacin da ake gudanar da jana'izar mutanen garin aitarun sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hari a gefen garin sai dai babu rahoto a kan shahada ko jikatar mutane dan majalisa mai wakiltar hezbollah a majalisar dokokin ƙasar ta labanin hassan fadalla wanda kuma shine shugaban bangaren masu goyon bayan gwagwarmaya a majalisa ya gabatar da jawabi a wurin jana'izar inda ya bayyana cewa shahidan sun kwanta dama ne a fagen dagar kare dukkanin al'ummar labanon a garin atishab an yi tahon gama mai tsanani a tsakanin dakarun hezbollah da sojojin mamaye ƙasa ƙasar isra'ila a lokacin yakin shekara ta da shida, kuma a wannan yakin na bayan nan ma na farmakin a ƙasa abin da ya faru kenan kamar yadda farlallah ya bayyana dan majalisar ya kuma jaddada cewa za a sake gina wannan garin kuma yin hakan nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnatin ƙasar ta labanan to kuna tare da radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran da ke kawo muku labarai kai tsaye daga nan birnin tehran an yi musayar yawo a tsakanin shugabannin kasashen amurka da kuma na ukraine a fadar white house cece kucen dai a tsakanin donald trump na amurka da kuma vladimir zelensky na kasar ukraine an yi shi ne dai saboda sabanin ra'ayi da bangarorin biyu suke da shi a kan batun kawo ƙarshen yakin ukraine shugaban amurka donald trump dai yana son ganin wato takwaransa na ukraine ya amince da kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa take yi da rasha yayin da zelensky yake magana kan wasu sharuɗa kafin a kai ga tsagaita wutar shugaban ƙasar amurka ya yi wa shugaban ukraine gorin cewa ƙasarsa cefa fa take ba su makamai da kuɗaɗe yana mai ƙara da cewa ko dai ya amince da ƙulla jejeniyar kawo ƙarshen yakin ko kuma amurka ta dakatar da duk wani taimako hakanan kuma shugaban na amurka ya zargi shugaban ukraine da cewa yana son kunna wutar yakin duniya na uku alhali bai taki komai ba shi kuwa mataimakin shugaban ƙasar amurka ya zagi zelensky ne da cewa babu girmamawa ga amurka da shugaban ƙasarta a cikin abin da yake yi shi kuwa shugaban ƙasar ukraine cewa babu yadda za a yi sassauci a gaban putin na rasha shugaban na ukraine ya fice daga fadar white house ba tare da gabatar da taron manema labaru ba kamar yadda tun da fari aka sanar da cewa za a yi wata majiyar na cewa shugaban amurka ne ya kori zelensky daga cikin fadar ta white house bayan tafiyar tashi ne dai wato zelensky kenan da fice wasu daga fadar white house shugaban ƙasar amurka ya wallafa sako a shafinsa na trust social da a ciki ya bayyana cewa zelensky ya wulakanta amurka kuma za a iya dawowa idan ya shirya cewa zai karbi zaman lafiya a nan gaba habasha da Somalia sun tattauna hanyoyin sake mayar da alaka tsakaninsu firaministan ƙasar habasha abi ahmad ya sami kyakkyawar tarba daga shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud a birnin magadushu na wato ƙasar ta somaliya a ranar alhamis inda ta gabata da ya kai ziyara domin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma rawar saɓan da ke tsakaninsu saɓani a tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna dai ya kunno kai ne a shekarar ta gabata bayan da ƙasar ta habasha ta kulle jejeniya da yankin somaliland a kan tashar jirgin ruwa ita dai ƙasar ta habasha ba ta da iyaka da ruwa don haka take son amfani da tashar ruwa ta somaliland habashan dai tana son gina wani yanki ne na kasuwanci a gabar ruwan ta yankin somaliland yankin somaliland na ƙasar somaliya ne wanda magadishu take daukar cewa ba kasa bace mai cin gashin kanta somaliya ta nuna fushinta akan waccan yarjejeniyar da aka kulla tsakanin habasha da yankin somaliland tare da zargin habashan da yin kutse cikin iyakokinta thank you da masu auren sa agya zama da mun ajiye shirye da muke dauke da su da suka da shahin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau sai shiri na musamman na watan azumin ramadan mai alfarma ya sauraro lafiya assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da amurka ba matukar ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba wanda ni tahir amin zan karanta a ranar talata 25 ga watan fabrairu da muke ciki ne minista harkokin wajen ƙasar rasha sagai lavrov ya gana da takwaransa na ƙasar iran abbas arakci a nan birnin tehran inda ɓangarorin biyu suka tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma na yankin har ila yau da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninsu musamman a lokacin da ake samun sauye-sauye a yankin da kuma duniya gaba ɗaya. kafin haka dai lavrov ya halarci taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu kasashen iran da rasha dai gaba daya suna fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne ƙasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine tare da ƙara ƙaƙabawa ƙasar ta rasha takunkuman tattalin arziki da kuma takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo sa. ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba amma a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junjo halin musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junjo halin musulunci said alil khamna'i kan wannan batun. tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya ƙara sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin kasar iran ta ce ba za ta taba zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka kasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a kasar syria da kuma soye-soyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin syria kasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar ɗaya ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 154 da suka gabata rana irin ta yau ɗaya ga watan Maris ɗin shekara ta 1871 bayan da Faransa ta sha kashi a hannun Jamus a yakin da suka gwabza. majalisar ƙasar faransa ta kada ƙuri'ar kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar bayan majalisar ƙasar faransa ta kafa wani kwamiti domin tattauna hanyoyin sulhu a tsakanin faransa da jamus amma duk da wannan mataki sai da aka ɗauki tsawon shekaru 82 da juyin juhalin faransa kafin kawo ƙarshen mulki na salon sarauta a ƙasar a shekara ta 1790 ne aka yi juyin juhali a ƙasar faransa kuma a karan farko ne sarki napoleon ya ɗora kansa a matsayin sarki kuma bayan sama an yi wasu sarakuna a kasar ta faransa kafin shekara ta 1871 inda mulki na sarauta ya kawo ƙarshe baki ɗaya a ƙasar ta faransa masu saurari ko san cewa shekaru hamsin da suka gabata a ranar irin ta yau sarki muhammad riza na kasar iran ya kafa jam'iyyar siyasa kuma ya mai da ita jam'iyya ɗaya tilo a ƙasar ya kuma buƙaci dukkanin mutanen ƙasar iran da shiga cikin wannan jam'iyya sauran jam'in siyasa na kasar kowa ya ba da umarnin rusa su baki ɗaya jam'iyyar sarkin dai ta zama wata hanya ɗaya ta tilasta wa mutanen ƙasar amincewa da mulkin sa domin kuwa shine shugaban jam'iyyar amma margayi imam Khomeini wanda yake gudun hijira a lokacin ya buƙaci mutanen ƙasar da su watsi da wannan jam'iyya domin kuwa kafata da kuma hanyoyin da aka bi wajen kafata ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar banda ha kuma babu wata ƙasa a duniya wadda take irin wannan tsari na jam'iyya ɗaya tilo saboda haka ne mutanen ƙasar suka fara adawa da wannan jam'iyya wanda hakan ya sa alatila sarkin ya amince da wargaza jam'iyyar shekaru uku da watanni shida bayan kafata. masu saurare ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau ɗaya ga watan maris ɗin shekara ta 1898 bayan kawo karshen yakin mulkin mallaka tsakanin amurka da spain amurka ta mamaye tsibirin puerto rico wanda ke cikin tekun atlantika a arewacin yankin kudancin amurka wanda christoph camp ya gano a cikin shekara ta 1493 bayan da amurka ta mamaye wannan tsibiri ta mayar da shi wani babban sansani na sojinta inda ta jibge manyan makamai na yaƙi a cikinsa duk da amurka ta mamaye wannan tsibiri amma mazauna tsibirin suna magana ne da harshen spain saboda haka har yanzu ana lissafa tsibirin a matsayin ɗaya daga cikin yankuna masu magana da harshen sifaniyanci a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da su a gabata a rana irin ta yau marigayi imam komeni ya tashi daga birnin tehran ya koma birnin kum da zama bayan shekaru kimanin goma sha biyar da barin birnin imam komeni ya bar birnin kum ne sakamakon matakan da sarki sha ya ɗauka na takura masa saboda sukar salon tsarin sarauta na kama karya da sarki shaɗin yake aiwatarwa akan al'ummar iran daga bisani sakamakon mahimmanci da ke tattare da zaman imam khomeini a birnin tehran domin sanya ido akan yadda ake tafiyar da komi wanda ya shafi gwamnati da kuma al'ummar ƙasa hakan ya sa ya sake dawowa birnin tehran da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a ranar irin ta yau kwamitin sulhu wanda kungiyar kasashen musulmi ta oic ta kafa domin sulhunta tsakanin kasashen iran da iraki a yakin da suka gwabza na tsawon shekaru takwas ya shiga tsakanin su kuma ya fara aiki mambobin kwamitin waɗanda suka hada da wasu shugabannin kasashen musulmi sun isa birnin tehran a rana irin ta yau sannan kuma daga baya sun tafi birnin bagadaza na iraki sannan kuma kwamitin ya yi zama ya kuma fitar da shawarwari da dama waɗanda suka hada da yadda za a tsagaita buɗe wuta da kuma yadda kasashen biyu za su yi amfani da kogin arwan har ma da bukatar kasashen musulmi su kawo sojojinsu domin kiyaye zaman lafiya akan iyakokin kasashen biyu kasar iran ta amince da waɗannan bukatu amma da sharaɗin saddam hussein ya janye sojojinsa daga kasar iran da kuma sharaɗin cewa saddam ya amince da cewa shine fara aiwatar da yaƙi akan kan ƙasar iran bayan tafiye-tafiye tsakanin ƙasashen biyu har sau tara da kuma fitar da bayanai har sau shida a rusa wannan kwamiti a birnin jidda na kasar saudiya a shekara ta 1987 ba tare da cimma wani abin a zo a gani ba bayan kafa kwamitin da kuma share tsawon lokaci yana gudanar da ayyukansa saddam da ya kaddamar da yaƙi a kan ƙasar iran ne bayan samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar ta iran ba da jimawa ba sannan kuma ya samu dukkanin taimako da yake bukata domin ci gaba da aiwatar da wannan yaƙi daga ƙasashen amurka burtaniya da wasu manyan ƙasashen turai da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suka hada da irin su saudiya kuwait jordan da dai sauransu bayan kwashe tsawon shekaru takwas ana gwabza yaƙi tsakanin iran da iraki da ƙarshe dai an cimma matsaya ta kawo ƙarshen wannan yaƙi wanda kuma majalisar ɗinkin duniya daga bisani ta fitar da ƙuduri wanda yake ɗorawa gwamnatin iraki laifin fara wannan yaƙi sannan kuma aka buƙaci gwamnatin iraki da ta tabbatar da ta aiwatar da dukkanin abubuwan da aka cimmawa a cikin yarjejeniyar dakatar da yakin ba ga kuma daga bisani wasu daga cikin kasashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin irakin wajen yaki da ƙasar iran sun shiga takon saƙa da ita bayan da saddam hussein ya mame ƙasar kuwait thank you mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wanda suka shafi tattalin arziki siyasa zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro a ranar lahadi da ta gabata 23 ga watan fabrairu da muke ciki ne ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta gudanar da gagarumin taro na jana'izar manya-manyan shugabannin ƙungiyar wa'anda sojojin hamjaka isra'ila suka kashe ko kuma suka kai su ga shahada a shekarar da ta gabata a daidai lokacin da ake yakin tufanul aksa wanda aka fara a ranar 7 ga wata oktoban shekara ta 2023 shahid said hassan nasarallah shine ya jagoranci kungiyar shiga yakin tufanul aksa a matsayin tallafi ga kungiyar hamas da kuma sauran kungiyoyi waɗanda suke fafatawa da sojojin ƙasar isra'ila a gaza ƙungiyar hezbollah dai ta shiga yakin ne kwana guda bayan fara yakin wato a ranar 8 ga watan oktoban shekara ta 2023 ƙungiyar a cikin yakin da aka ɗauka fiye da shekara guda ana fafatawa da hamshin isra'ila tana fafatawa da sojojin hamshin isra'ila ne a kudancin ƙasar lebanon da kuma arewacin hamshin isra'ila ta sami nasarori da dama daga cikinsu ta kashe sojojin yahudawa da dama ta kuma kori dubban ɗaruruwan yahudawa wanda suke zaune a arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye banda haka ƙungiyar ta sami nasarar lalata ɗaruruwan kayakin leƙen asiri na haramtaccen ƙasar isra'ila a yankin arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye don haka a lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta ga cewa babu yadda za ta yi da wannan kungiyar sai ta fara kashe kwamandojin kungiyar wanda suke jagorantar yakin inda suka kashe da dama daga cikinsu ko kuma suka kai su ga shahada sannan yahudawan sun yi amfani da wayoyin hannu da ke hannun mutanen ƙasar ta lebanon wa'anda ake kira pegas ta sa suka yi ta bindiga suka yi ta kashe mutane cikin 'ya'yan ƙungiyar haka ma sun yi irin wannan a wayoyin oba-oba wato waki-toki wa'anda suke hannun 'ya'yan ƙungiyar ta hezbollah suka tada bumabumai a cikin wayoyin a cikin tada bumabumai a wayoyin hannu na mutane a ƙasar lebanon a lokacin mutane kimani 37 ne suka rasa rayukansu a yayin da wasu ɗaruruwa kuma suka ji rauni wasu sun rasa idanu wasu hannaye wasu kuma wani ɓangare na jikinsu sai dai duk wa'annan ba su maida yahudawan da suka bar arewacin falasɗinu da aka mamaye komawa gidajensu ba kamar yadda gwamnatin isra'ila take so ba da ƙarshe dai kungiyar ta bayyana cewa ba za ta taɓa barin yahudawa da suke zaune a arewacin ƙasar falasɗinu dawowa gidajensu ba a nan ne sai hamci ƙasar isra'ila ta ƙuduri aniyar shiga yaƙi ga dangadan da ƙungiyar hezbollah bayan ta bi duk hanyoyin da take da shi na kawo ƙarshen yaƙi tsakaninta da ita ƙungiyar hezbollah ba tare da an hada da yaƙin gaza ba sai dai shugaban ƙungiyar hezbollah sai hassan nasrallah marigayi ya bayyana cewa magana ta ƙarshe ita ce ta ƙungiyar hamas a nan ne hamdu kasar isra'ila ta kai wani mummunan hari a kan wasu gine-gine guda shida a wani wuri a unguwar zahiya junubiya na birnin beirut a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 a nan ta kai said hassan nasarullah ga shahada tare da shi hadda wasu jami'an dakarun kare juyin halin musulunci nan kasar iran mai suna abbas neil furushan hare-haren da sun kai said hassan nasarullah ga shahada da wasu wanda suke tare da shi bayan kisan shahid hassan nasarullah ne hamce kasar isra'ila take zaton ta kawo ƙarshen ƙungiyar hezbollah a sannan ne ta fara ƙoƙarin shiga ƙasar lebanon wato har zuwa kogin litan da ke tsakiyar ƙasar a nan ne gwamnatin amurkasar isra'ila ta aika da sojojin ƙasa wa'anda su ne mafi ƙarfi a sojojin da take da su a nan ne dai aka fara yaƙi mafi muni a cikin yaƙin tufanul aksa har na watanni biyu tsakanin sojoji hamsin ƙasar isra'ila da kuma dakarun hezbollah hamci kasar isra'ila ta yi mamakin yadda dakarun hezbollah suka hana sojoji hamci kasar isra'ila ƙarƙashin rundunar jolani shiga ƙasar lebanon suka kuma kashe sojojin rundunar da dama don yawansu ne ya kai ga wani minista daga cikin ministocin gwamnatin yahu ya fito a gaban jama'a yana kuka da hawayensa saboda asarar da suka yi da kuma rashin kaiwa ga manufarsu ta yaƙi da ƙungiyar hezbollah a kudancin ƙasar ta lebanon banda wannan bayan shahadar said hassan nasrullah ƙungiyar hezbollah ta yi amfani da manya manya makamanta masu linzami da take da su ta harba kan barikokin sojoji da manya-manyan cibiyoyin tsaro na haramci ƙasar isra'ila da suke birnin haifa da kuma tel aviv babban birnin ƙasar ko kuma yafa a ɗaya daga cikin hare-haren da ƙungiyar hezbollah ta kai kan sojoji haramci ƙasar isra'ila da dama daga cikinsu suka rasa rayukansu don haka a bayan shahadar said hassan nasarullahi ne kungiyar hezbollah ta nuna wasu daga cikin ƙarfin sojojinta wa'anda ba a sani a baya ba don haka bayan nan hasarori ne masu yawa wa'anda hamdu kasar isra'ila ta yi duk da cewa ita ma ta kashe mutane fiye da dubu hudu a hare-haren da ta yi ta kaiwa a tsakiyar ƙasar lebanon musamman a anguwar dahiya junubiya na birnin beirut inda mabiya masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko shi'a suka fi yawa a yankin a birnin beirut amma kuma abinda hezbollah ta yi mata ya ɗauke zaman lafiya a haramci ƙasar isra'ila gaba ɗaya kamar yadda take tada hankalin ƙasashen larabawa an hana yahudawa sahayoniya barci kuma ana iya kashe su a koyaushe. don haka a cikin wannan halin ne gwamnatin shugaba biden na amurka a lokacin ta buƙaci a tsakaita wuta da gaggawa tsakanin hamdukar isra'ila da kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon don tsananin wahalar da suke ciki gwamnatin yahudawa suka ɗauko wata yarjejeniya a baya ta ƙarshen yakin hamdukar isra'ila da ita hezbollah a shekara ta 2006 ta ɗauko shi wanda kuma ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 ya amince da shi suka gabatar wa ƙungiyar hezbollah wacce ta amince da hakan kuma aka dakatar da buɗewa juna wuta da misalin karfe 4 na safe a ranar laraba 27 ga watan nuwamban shekara ta 2024 kafin haka dai kungiyar hezbollah ta ba da ajiyar gawar shugabannin kungiyar don shirya masu jana'iza ta musamman a daidai lokacin da aka sami damar yin hakan har ila yau bayan shahadar said hassan nasrallah a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 ne said hashim safiuddin wanda aka nada a matsayin magajin said hassan nasrallah shi ma ya yi shahada a hannun sojoji hamsin kasar isra'ila kwanaki shida kacal bayan shahadar said hassan nasrallah shi ma aka ba da ajiyar gawarsa zuwa lokacin da ya dace a yi masu jana'iza tare Tun da shi ma shugaban kungiyar hezbollah ne amma na kwanaki bai fi shida ba kafin a sami damar bayyana sunansa a matsayin shugaban kungiyar ne sai ya yi shahada daga ƙarshe sai kungiyar ta sanya ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 a matsayin ranar da aka zaba na yi wa wa'annan manya-manyan shugabannin kungiyar hezbollah jana'iza kakaki ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ismail bakawai ya rubuta a shafin sa na intanet kan cewa wa'annan shugabannin kungiyar hezbollah sun sadaukar da rayukansu gaba daya wajen ɗaukaka addini da kuma tallafawa raunana musamman falasɗinawa a gaza da sauran wurare kan harbi ƙasar isra'ila wacce ta kwace ƙasarsu tun fiye da shekaru 75 da suka gabata a jana'izar dai wanda ya sami halartar mutane kimanin miliyan 1.400 kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka bayyana ya ja hankalin ƙasashen duniya da dama sannan ya sami halartar manya-manyan baki daga kasashen waje wanda suka hada da wakilin jagoran juyin halin musulunci a nan kasar iran said alil khamna'i wanda ya gabatar da jawabi a taron jana'izar da kuma ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci da kuma shugaban majalisar dokokin kasar muhammad bakir kalibov babban kwamandan irgc janar hussein salami ya bayyana cewa shawakin da jiragen yaƙi hamshin isra'ila suka yi har sau biyu a kan filin wasan ƙwallo da ke birnin beirut inda ake jana'izar wa'annan shugabannin ya nuna irin tsoron da hamshin isra'ila take ciki a duk wani abu da ya shafi ƙungiyar hezbollah hatta jana'izar manya-manyan shugabanninsu na bata tsoro banda haka taron na jana'izar ya nuna irin yadda ƙungiyar take da karbuwa a cikin ƙasar ta lebanon banda haka taron jana'izar ya nuna irin yadda ƙungiyar take da karbuwa a cikin ƙasar lebanon wanda kuma ya fita daga cikin da'irar ƙungiyar ya shiga sauran ƙungiyoyi da masabobi da kuma addinai wanda suka hada da kiristocin ƙasar ta lebanon rahotanni sun bayyana cewa idan ƙididdiga da aka faɗa na yawan mutanen da suka halarci jana'izar gaskiya ne muna iya cewa ƙungiyar tana da masoya masoya kimani fiye da rabin mutanen ƙasar lebanon kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail bakayi har ila yau ya bayyana cewa said hassan nasarullah allah ya da shi da kuma ƙungiyarsa suna da mabiya a duk ƙasashen duniya wanda suka halatti jana'izarsa ya ja hankalin mutane da dama a duniya gaba ɗaya ba don komai ba sai don yadda ya tafiyar da dukkanin rayuwarsa wajen tabbatar da cewa ƙasar lebanon ta zama intacciyar ƙasa sannan mutanen falastinu wa'anda su ne mutanen da aka fi zalunta a tarihin duniya na zamani sun kukuta daga hannun hamjiksa isra'ila wacce take samun goyon bayan manya-manyan kasashen duniya musamman amurka saboda haka ne dai suka sarrafa rayuwarsu a yakin tufanul aksa ko kuma shahidan hanyar kudus kamar yadda shahid said hassan nasarullah ya sanya masu suna wanda shi ma yana daga cikinsu to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashirafil mursalin Saidina wa nabiyina muhammad wa ala hita baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin watan ramadana wanda a shirinmu da ya gabata mun yi takaitaccen bayani ne dangane da yadda kama watan kamariya yake a addinin musulunci a yau za mu yi takaitaccen bayani ne dangane da hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da wata hakika ana samun saɓani wajen ganin watan kamariya a ƙasashe da dama na duniya inda ake ganin wata a wannan ƙasa ba tare da an gan shi a wancan ƙasar ba to ko menene hukuncin shari'a dangane da wannan matsala ta saɓanin ganin wata da farko waɗansu ƙasashe suna da kusanci da juna, inda fitowar rana da faɗuwarta a ƙasashen biyu ba su da bambanci, ko kuma ƙasashe ne da dama da suke da daidaiton ufuki, wato ƙasashen suna nesa da juna, amma suna kan layi guda na yanayi, inda fitowar rana da faɗuwarta a tsakanin ƙasashen suke kusanci da juna. To a irin waɗannan ƙasashe, idan aka ga wata ɗaya daga cikinsu, zai yiwu a ganshi a sauran ƙasashen. sai dai idan akwai wata matsala a sararin samaniya da za ta hana ganin watan, misalin kasancewan hadiri ko hazo da makamantansu. A gefe guda kuma, waɗansu ƙasashen suna da saɓanin ufuki a tsakaninsu, saboda ba su kan layi guda na yanayi, wato akwai saɓanin lokaci mai tsayi a tsakaninsu wajen fitowar rana da faɗuwarta. Misali, rana takan faɗi a wata ƙasa sannan bayan tsawon lokaci ranar ta faɗi a wata ƙasar ta daban saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu. A nan kasancewan bayyanan watan kamariya bayan haihuwansa yana da alaƙa da faɗuwar rana, wato sai rana ta faɗi za a ga sabon wata, kuma ana samun saɓani wajen faɗuwar rana tsakanin wasu ƙasashe, wanda hakan zai hana yiwuwan ganin watan bayan haihuwarsa a wasu ƙasashe da suke da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta. To a nan menene hukuncin ganin wata tsakanin ƙasashen da suke da saɓanin faɗuwar rana? Shin kowace ƙasa za ta yi hukunci da ganin watanta ne? Ko kuma idan aga wata ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya ya isar a hukunci da tabbatansa a sauran ƙasashe duk da cewa suna da saɓani wajen faɗuwar rana? Wato shin ganin wata na kamariya na shari'a lamari ne da ya danganci kowace ƙasa? wato sai rana ta faɗi an ga wata a ƙasa za a yi hukunci da ganin wata a cikin wannan ƙasar ko kuma ganin wata a kowace ƙasa ta duniya ya isar wajen yin hukunci da ganin wata a sauran ƙasashe wato babu bambanci tsakanin wannan ƙasa da wancan da zaran an ga wata a wata ƙasa ganin watan ya isar wajen tabbatar da ganin watan a sauran ƙasashe da farko dangane da hukuncin ƙasashe da suke da kusanci da juna inda fitowar rana da faɗuwarta a ƙasashen biyu ba su da bambanci dukkanin malamai sun yi tarayya akan cewa idan an ga wata ɗaya daga cikin ƙasashen ya isar wajen yin hukunci da tabbatan ganinsa a sauran ƙasashen hakanan hukuncin yake dangane da ƙasashe da dama da suke da daidaiton ufuki wato ƙasashen da suke da nisa da juna amma suna kan layi guda na yanayi inda fitowar rana da faɗuwarta tsakanin ƙasashen suke kusanci da juna wato idan an tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da daidaiton ufuki ya isar wajen yin hukunci da tabbatan ganin wata a sauran ƙasashen da suke da daidaito da ita a ufuki saboda fitowar rana da faɗuwarta tsakanin ƙasashen suna da kusanci amma dangane da ƙasashen da ba su da kusanci da juna kuma ba su da daidaiton ufuki wato ƙasashe ne da suke nesa da juna ga kuma saɓani wajen fitowar rana da faɗuwarta a tsakaninsu. a nan akwai saɓanin malamai dangane da hukuncin ganin wata a tsakanin ƙasashen kamar haka na farko wasu malamai sun bayyana cewa kowace ƙasa za ta yi hukunci da ganin watanta ne ita kaɗai wato idan aka tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta to ba zai yiwu a hukunci da tabbatar ganin wata a sauran ƙasashen ba saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu na biyu wasu malaman da suke da ra'ayin cewa idan aka tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta wato suke da saɓanin ufuki to kowace ƙasa daga cikinsu za ta yi hukunci da ganin watanta ce sun bayyana cewa matuƙar aka tabbatar da ganin wata a ƙasar da take gabashi to za a iya hukunci da ganin watan a sauran ƙasashen da suke yammacin ƙasar da aka ga wata duk wadda cewa suna da saɓanin ufuki a tsakaninsu wato saɓanin fitowar rana da faɗuwarta amma idan ƙasar da aka ga watan tana yammaci ne to ba za a yi hukunci da ganin wata a ƙasashen da suke gabashinta ba saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu na uku wasu malamai kuma sun bayyana cewa ne idan har aka tabbatar da ganin wata ɗaya daga cikin ƙasashe ta duniya to za a yi hukunci da ganin watan a sauran ƙasashen da suke da saɓanin ufuki a tsakaninsu matuƙar sun yi tarayya a wani yanki na dare dangane da ƙasar da ba su yi tarayya a dare ba kuwa misali idan an ga wata a wata ƙasa a farkon dare yayin da rana ta riga ta fito a wata ƙasar ta daban saboda saɓanin ufuki da ke tsakaninsu wato suna da saɓanin fitowar rana da faɗuwarta to a nan ƙasar da rana ta riga ta fito kafin tabbatar ganin wata wannan ranar ba ta daga cikin ranakun sabon wata da ya kama tana daga cikin cikon ƙarshen watan da ya gabata ne yanzu kuma za mu yi bayani ne dangane da hanyoyin tabbatar da ganin watan ramalana ko shawwal ana tabbatar da ganin watanni ne ta hanyoyi kamar haka na farko mutum shi kaɗai ya ga wata da ƙwayar idansa idan mutum ya ga watan ramalana shi kaɗai ganinsa hujja ne a kansa, wato wajibi ne a kansa ya ɗauki azumin watan Ramalana, ko da dukkanin mutane ba su azumi, idan kuma ya yin azumin da gangan, ko kuma ya karya azumin bisa ganganci, to wajibi ne ya ramuko wannan azumi bayan watan Ramalana tare da kafara. Sannan kuma ganin watan mutum shi kaɗai ba hujja ba ne a kan sauran mutane har da iyalansa, wato ganin watansa ba zai sanya a ɗauki azumi ba ko mai gaskiyarsa. Hakanan, idan mutum ya ga watan shawwal shi kaɗai, to dole ne ya sha ruwa, domin haramun ne a kansa ya yi azumi, ko da dukkanin mutane suna azumi. Na biyu, shaidar adilai biyu, idan mutane biyu adilai suka ba da shaidar cewa sun ga watan Ramalana, to shaidar su hujja ce wajen ɗaukan azumi washe gari, kamar yadda take hujja a wajen sauke azumi idan watan Shawwal suka gani. Hujjar ɗaukan azumi ko saukewa bisa dogaro da shaidar adalai biyu ta game duk wanda ta riske shi, ko da kuwa ba a gaban shugaba adali suka ba da shaidar ganin watan ba, ko kuma shugaba ya ƙi amincewa da shaidar su saboda wani dalili. Matuƙar dai mutanen biyu da suka ba da shaidar ganin wata adalai ne a wajen mutum, to shaidar ganin watan su ta zame masa hujja wajen ɗaukan azumi ko saukewa. dangane da batun shaidar adalai biyu wajen ganin wata ba a karɓan shaidar mutum guda adali ko shaidar mutum guda da mata biyu ko shaidar mutum guda gami da rantsuwa ko kuma shaidar mata hudu na uku ganin wata ya kasance daga mutane masu tarin yawa inda labarin ganin wata zai zame ya game tsakanin al'umma ko labarin ya zame ya watsu a tsakanin mutane da zai kai ga haifar da tabbaci ko nutsuwa a zuciya saboda labari ne mai tushe sakamakon yawan mutanen da suka ga watan wanda zai yi tsananin wuya su yi tarayya a kan ƙarya ko kuskure. Na hudu, cikan kwanaki talatin a watan da ya gabata. Idan aka cika kwanaki talatin a watan sha'aban, to washe gari ranar farko ce ga watan Ramalana, domin watan kamariya baya haura kwanaki talatin. Hakanan idan aka cika kwanaki talatin a watan Ramalana, to washe gari ranar farko ce ga watan Shawwal, wato ranar sallah ƙarama ce. Na biyar, hukuncin malami da ya cika sharuɗan ba da hukunci da fatawa a tsakanin mutane da ake kira da hakimu shari'i. Idan malami da ake kira hakimu shari'i ya fitar da fatawar ganin wata, to wajibi ne yin aiki da fatawarsa wajen ɗaukan azumin Ramalana ko sauke azumi, kuma wazabcin bin umarninsa. bai takaita ga masu masa takalidi ba kawai wajibi ne da ya haɗa dukkanin mutane har da sauran mushtahidai da ake musu takalidi amma idan mutum yana da masaniyar dalilin da hakimin shari'i ya dogara da shi wajen fitar da hukuncin ganin wata kuskure ne to anan ba zai aiki da fatawar ganin watan ba idan sabon wata ya fito da haske ko girmansa ya kai ga ya tankwara kamar da'ira ko ya jima bai ɓace ba har ya kai ga bayan ɓacewan shafaƙi dukkanin waɗannan halaye na wata ba dalili ba ne da zai sanya a yi hukunci da bayyanar watan da cewa ya bayyana ne a daren da ya gabata. To jama'a da haka ne mu kawo ƙarshen wannan shiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. يا قديم يا عليم يا حليم يا